بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta الله سبحانه وتعالى subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan safiya mai tarin albarka safiya ta a wannan shekara ta 1437 kuma daidai da 21 ga watan mayu watan biyar shekara ta 2000 da 2016 miladiya zai zina allah wajen sarki za mu tashi a ci gaba da karatu wannan littafi mai albarka littafin mawata malik a inda muke cikin kitabu sala ma'ana kundi na uku kenan da yake magana kan abin da ya shafi kuce sallah kuma muna cikin babi na goma sha uku muka kammala a inda yake yanzu za mu tashi a babi na goma sha uku babi na goma sha uku babu tashahudu fi sala babu da izayyano mana hiya da ake da su a cikin sallah a cikin littafin imam malik ibn anas imam imma imam dar hijra ya kawo mana ruwayar umar ibn khattab ɗaya kenan da ruwayar abdullahi ibn umar biyu kenan da ruwayar aisha radiyallahu ta'ala anha uku ruwayar aisha ruwaya ce guda biyu sai nuna mana ana akwai ruwaya guda hudu kenan ko ruwayar umar ibn khattab da ruwayar abdullahi bin umar da ruwayatu aisha al'ula da kuma ruwayatu aisha asani ruwaya ce al'ula kuma ruwaya ce asani sai kuma kara da ruwayar abdullahi bin abbas da kuma abdullahi ibn mas'ud sai nuna mana muna da a takaice muna da tsayya ruwaya guda shida wannan ruwaya guda shida kowace kai a salla na farko tahiyyar ka tayi na biyu kuma salla ka tayi kullum da kyau ko domin waɗannan ruwayo da aka karanta a tahiyya ruwayar aisha radiyallahu anha da ruwayar abdullahi bin umar a eh, ibn umar da ruwayar umar ibn khattab ibn abdul bar yake cewa waɗannan ruwayoyi ne da ba zai iya yiwuwa a ce wai su ne suka yi da karan kansu ba a ce umar ne ya yi ta da karan kansu ruwaya ce da sahabi ya faɗa amma ya ji ta ne a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa da ya zo faɗan bai ce manzon Allah ya faɗa ba shi za su cewa hadisi ne marfu'i hukuman a hukuncinsa hadisi ne marfu'i ta yaya saboda ya yi a bayyane a kan bambari ma shi umar gona khattab ya yi kuma babu wani sahabi da ya mai inkari kullum a birnin madina a mumbarin manzan allah sallallahu da sallama ranar juma'a a gaban dubin dubatar sahabbai babu wanda ya ce wani abu sai nuna sahabban suna da masaniya akan wannan siga ta tahiyya din kenan da sauran bayanai da suka gabata to yau za mu tashi a babi na gaba shine babi na goma sha hudu inda imam malik ibn anas imam al'imma yake cewa kuma shine darasin mu hamsin wannan darasin yake cewa babu ma yaf'alu man rafa'a ra'sahu qabla al-imam babu wannan babi ne na musamman da zai bayani ma yaf'alu abin da zai aikata man rafa'a ra'asahu. duk wanda ya dago kansa ƙwabalar imani imami kafin liman ya dago wana jana da ke ko me hukuncin mutumin da ya taso kafin liman ya taso kun fahimci magana ta da ke ko akwai wanda zai taso kafin liman ya taso saboda rafkan nuwa shi ji ya yi kamar an taso ɗaya kenan akwai wanda zai taso saboda ya ji wani ya yi kabbara ya bi liman shi sai ya ɗauka liman ne ya yi kabar tasowa kun gane magana ta da ke ko saboda haka ma ya fa'alu abinda zai aikata marrafa a ra'asahu duk wanda ya ɗago kansa in an ce ya ɗago kansa daga ina kenan daga ruku'i ko daga sujada duk wanda ya ɗago kansa daga ruku'i kafin liman ya ɗago duk wanda ya ɗago kansa daga sujada kafin liman ya ɗago sai ya ɗago sai ya ga aishi kaɗai ne ya ɗago to me yanzu a wannan lokaci ya zai saboda ya yi ne da rafkanuwa in ko da gangan ya yi ya ɗago ne haka wajen yaga kowa ya yi kufi ko kullum da ke ko wani zai ga amma wani ayyar ta ci ko je mai hankali a hankali ai ba zai haka ba so ya yi rukufi ga kowa ya yi ne haka wadda sai ake yarinta na ga mutum ne sosai shekarar shi arba'in yana da yarinta eh? dan eh, shi wani daga ƙarshe yake tafiya sai liman ya yi ruku kowa ya ruku sai ya dudduba kowa ya sanar shi kamar san ya yi zama shayi masu wannan kuskure ne ma ya fa'alu abin da zai aikata marrafa a ra'asahu ƙwabar imam duk wanda ya ɗago kansa kafin liman idan ya ɗago kansa kafin liman da rafkannuwa da sahau to wanga yanzu hukuncin sahau ya ɗauki shi amma idan da gangan ne ko shi yana sauri ne saboda yana da wani uzuri ko kaza kaza kaza duk gudun dai mamu ya jira liman ya sallama duk saurin mutum saboda ka dai wannan hukuncin hukuncin su ne malik ibn anas ya buɗe babi ana qala rahimahullahu azza wa jal haddathani yahya an malik an muhammad bin amr bin alqama an malik bin abdullah bin sa'di an abi hurairah radiyallahu anhu annahu qala الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام فإنما ناصيته بيد الشيطان قال عبيد الله ابن يحيى الليثي ابو مروان ونجرس أشكرا كأيبيو دا سبعين دا تقص يكي تشيوا حدثني يحيى عن مالك يكي حدثني كما يحيى ابن يحيى الليثي يا كرنت الدني عن مالك رواية إيو دا مالك ابن أنس رواية karatun da ya karanto مالك ابن malik ibn anas imam al'imma imam darul hijra shi kuma yahya ibn yahya al-laythi ya rasu shekara ta 234 an malik daga malamin sa shine imam malik ibn anas imamun a'imma imamu da hijra an ce da shi imamun a'imma ne shi imam ne liman ne na limamai kaga ba liman ne na na mamu ba kenan shi imam ne liman ne na limamai so mun domin ɗaliban nan da ke gaban shi gaba ɗayansu kowannen su imam ne a inda yake kagari idan kai maganar yahya ibn yahya al-laythi wanda muke karanta ruwayarsa ta ta muwaqqaf ya yake a garin su andalus imam ne in kai maganar muhammad ibn wahab al-musri abdullah ibn wahab al-misri wanda ya haddace muwaqqa akan hanya daga misra zuwa madina an kai magana kan misra imam ya a an kai magana imam shafi'i muhammad ibn idris al-shafi'i wanda ya haddace muwaqqa a kwana 40 kaga shi sunan shi ma imam shafi'i kun fahimci magana shi magana ta da ke ko shi kuma imam ahmad duna hambal yana cikin almajiran imam shafi to za ga idan aka ce da imam malik imam anas imamul a'imma imam na limamai za ga lalle ilalla duk waɗanda nan da ke gaban shi daga daga limamai a inda suke sai su ma waɗanda suka haifar suka karanta sun karanta da limamai kamar al'ana wanda yana cikin manya-manyan malamai imam al-bukhari yana cikin kuma ɗaliban imam malik ibn anas ba shi alƙanabin ba ɗalibin alƙanabi a imam al-bukhari sunan shi al-imam al-bukhari tsoraka rayuwa ce da ake ta kan addini tsantsa kuma wallahu ala za ka ga babban abin da ya taimaka musu wannan al'amura shine ikhlasi yi domin Allah subhanahu wa ta'ala ikhlasi shine babban al'amari a kowanne abu mutum zai yi ko a cikin ɗaki za ka yi ko a bainar jama'a za ka yi ko a rediyo za ka yi ko a littafi za ka wallafa a komai ana buƙatar ikhlasi yi domin Allah subhanahu wata'ala ya kasance a tare da kai a kowane irin a kowane numfashi lokacin da numfashin ka zai ɗaga, da lokacin da numfashin ka zai sauka domin shine kashin bayan rayuwa gaba ɗaya. wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'ayaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'ayuhum mashkura wa man arada al-akhirata duk wanda ya ci lahira kun ga san ikhlas duk wanda ya ci lahira da yake dole mu ciye dole mutum ya taka tsantsan ya bayyana ibadarsa ya bayyana ayyukansa kariya ta da babu yadda za'i riya da sum'a ta shigo riya shine yi don a gani sum'a shine yi don a ji kun gane magana ta da ke ko akwai wanda yake shi abin da yake bukata kawai yayi a fili wani shine yake kenan akwai kuma a wani yadda zai yi yayi a ji a ji kaifin karatunsa da kwarin haddarsa da zala'arsa shi babban burinsa kenan akwai kuma wanda yake babban burinsa a gani a ce ya iya a ce ya yi kaza ya kaza waɗannan abubuwan su ne bala'i a ayyuka su bala'i a ayyuka magabata sun kasance suna ɓoye ayyukansu magabata sun kasance suna ɓoye ayyukansu kuma yaƙi suke yi da shi ɗan wurin ɓoye ayyukansu amma sai ga kuma rayuwa ta yanzu ka ga mutum yana wasu ibada tsakanin shi da ubangiji ka ga ya sa an ɗauke shi hoto kuma ya sa a facebook ko a whatsapp ko a kaza a kaza a kaza subhanallah so ya kamata mutum ya dage ya ga ya yi al'amuransa shi karan kansa ya zama yana hukunta kansa yana ma kansa hisabi domin aikin nan fa shi ne abin da zai tseratar da kai gaban ubangiji hannu wa ta'ala sai ya zama na kuma mutum ya sanya mu aikin shirka ga ya kitar da ayyukansa irin waɗannan mutane sama da shekarar dubu ana faɗansu ka ji kamar yanzu suka wuce ka wuce ya nuna wallahu a'ala Allah shi shine nake sani cewar ayyukansu sun nafaci Allah subhanahu wa ta'ala da shi dan ba haka ba da Allah ya share ilimin kuma ba shi ke nuna kuma wanda ba a ji shi ba cewar ba don Allah yi ba shi da falala ta ubangiji subhanahu ta’ala yana sanya ta ne ga inda ya ga dama subhanahu ta’ala. amma kullum da ni da kai da mu gaba ɗaya. mun fata Allah subhanahu ta'ala. kuma idan ka nufa Allah yaban mai yabo ba zai sa ka ƙara ba kushewar mai kushewa ba zai sa ka rage ba kai da ma Allah subhanahu wa ta'ala ka nufa kuma za ka nufa Allah ta'ala ne a yadda Allah ta'ala din ya sa ya ce kai ko ka nufa Allah ta'ala kuma ba Allah ne ya ce kai ba ko ba a kan karanta washi ba to har yanzu dai akwai akwai rikici saboda haka Allah ta'ala ya mana muwafaqa an Humayd bin Amr bin Alqama daga malamin Malik shehu Humayd dan Amr dan Alqama wanda ya rasu shekara ta 135 an malih bin abdullahi sa'adi daga malamin muhammad shine malih dan abdullahi sa'adi an abi huraira daga malamin sa shine abu huraira abdurrahman ibn sakhari ad-dausi al-yamani ad-dausi sunan kabilar su kenan ad-dausi sunan kabilar su kamar ka ce an-nufawi al-yamani sunan garin su kenan mutumin yaman kamar ka ce al-bidawi ko al-badawi eh bi kasar ba wala bi fatah ba annahu qala abu hurairah yace allazi duk wanda yake dago kansa daga ruku'i ko ya dago kansa daga sujada wa buhu ko ya sunkuyar da kansa zuwa ruku'i ko ya sunkuyar da kansa zuwa sujada yarfa'u ya dago yakhfidu ya sunkuyar duk wanda yake dago kansa ko ya sunkuyar da kansa qabala al-imami kafin liman yayi shi yayi fa inna ma nasiyatuhu bi yadi shaytan to ku sani angon kansa tsangon kai kokolwarsa tana hannun shaytan ne shaytan ne sai ya janyo shi sai kawai ya ta soka kafin liman sai shaytan ya sako kawai sai ya koma kafin liman duk wanda ka yana wannan to nasu ya tuhu tsangon kansa ƙwaƙwalwarsa kullum da ke kansa yana hannun shi ɗin nasu Allah salamatu wa lafiya قال مالك رحمه الله في من سهى فرفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود إن السنة في ذلك أن يرجع راكعا أو ساجدا ولا ينتظر الإمام وذلك خطأ ممن فعله لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام إنما ناصيته بيد الشيطان قال مالك إمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة yake cewa fi man saha ga dukkan wanda ya yi rakkanuwa duk wanda ya yi rafkan ruwa farafa a ra'asuhu da liman kawai sai ya dago kanshi kafin liman kun lura da kyau kawai sai ya dago kanshi watakila wani ne ya ji ya yi kabbara da ya ji wani ya yi kabbara kawai sai ya ɗago ya dauka liman ya yi kabbarar dagowa qabala liman kafin liman fi ruku'in a zuwa ruku'i ne wasu judin ko sujada ruku kowane ruku ya raka a farko ta biyu ta uku ta hudu a wasu durin ko a sujada kawai ya raka nuwa sai ya dago kafin liman ya dago sai mala ya ce inna sunna abinda yake sunna fi zalika a nan abinda yake karantawar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a irin wannan hali da mamu ya samu kansa na ya dago kafin liman ya dago sunna shine an yarji a ya maza ya koma zuwa ruku'i idan daga ruku'i ya dago au sajidan ko ya maza ya koma zuwa sujada idan daga sujada ya dago wala yantazur al-imam ba zai ce bari ya jira liman ya dago ba kun gane magana duk mutumin da ya samu irin wannan rafkanuwa kawai ya ji ya dago to kada ya ce ai ya kusa dagowa a'a kawai maza ya koma zuwa ruku'in ko kuma zuwa sujjada wa zalika khata'u mimman fa'ala wannan fa kuskure ne ga duk wanda yi shi ya dago kafin liman ya dago kuskure ne li'anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala domin ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce inna ma ju'ila al-imam Abun sani kawai an fa sanya liman ne li yu'tamma bihi domin ayi koyi da shi an sanya liman ne liman ya zama suna liman ne liman ya amsa sunan shi liman ne domin a yi koyi da shi ba domin a yi tare da shi ba ɗaya ba domin a riga shi ba biyu a'a liman yana zama liman ne domin sai ya yi a yi wannan ita ce sai liman ya yi sannan a yi ita ce matakin farko amma ba a yi kafin liman ya yi kuma ba a yi tare da liman saboda haka liman ba shi da aboki liman kuma ba shi da yaya abokin liman shi wanda suke yi tare yayin liman shi wanda sai yayin liman a liman shi kadai yake sai liman liman ya zama liman ne inna ma ju'ila al-imamu an sanya liman ne an ce muku wannan shine limamin ku li yu'tamma bihi domin ayi koyi shi sai yayi sannan ayi inda dai domin za a yi tare da shi ne ko sai ya an yi sannan ya yi abin zama liman ba ku dubi alfaz da annabi salama ya amfani da su inna ma ji ilal imamu li yutamma saboda haka fala talifu alai kar ku saba mashi. fala talifu alai kada ku saba mashi. ta kowane bangare ana fata mun fahimci wannan da kyau kada ku saba mashi ta kowanne bangare shi yasa a malikiya mai azhar baya bin mai la'asa? mai la'asar bai bin mai azhar kun gane magana ta mai nafila bai bin mai farilla mai farilla bai bin mai nafila da nasar mai ya ce fala takhtalifu alai wannan shine dalilin da ake da shi wannan bai hana kai da kai a ce kana da dalili da kai yi da ka bi ko kai kaza ko kai kaza amma da kuskure ne ka ce da suka ce ba abin mai kaza ba abin mai kaza sallah ka ce ba su da dalili inna ma ila al-imamu li yutamma bihi fala tahtalifu alayka kar ku saba mashi sai suka ce zan mai nafila ba mai farilla dai ya saba ma daya kun gane ko ɗaya ya saba mamu ya saba ma liman idan ɗaya mai azhar ya bi mai la'asar to ɗaya ya saba ma ɗaya saboda ba a sami ba an samu bambanci a niyya wani sulma ya ce fala takhtalifu alaihi sai waɗanda suke ganin a'a ya halatta mai wannan yabu wannan suka ce ai duk mun yadda cewar idan mai kabudu ya bi mai sadalu ko mai sadalu ya bi mai kabudu duk sallar su ta yi kuma malikiya ma sallar ta yi ba aka samu khalafa ba eh lura da jibutu masail ne da ilmiya ka fahimci yadda na sha faɗa kada ka yi magana ka ce ba shi da dalili in dai ba wani ne kake ganin shi son zuciya ce kawai yake kare niyyarsa ba in dai malamai ne suka rubuta littafi magabata karka ce bai da dalili ka ce baka san dalilinsa ba ka ce gaskiya baka san dalilin wannan matsalar ba ya fi maka sauki da ka ce babu dalili in ka ce babu dalili sai wani ya ce maka ga dalili sai ga ana zare ido amma in ka ce ban san dalili ba sai aka ce ga dalili ya kara ma ilimi ne dan ma ko kulli ti ilmi a'a Yau na hudu mai jinkirtawa bayan liman ba a jinkirtawa bayan liman za a ga wani an taso daga sujada sai ga ya kada sakon talatin sakon kaza kun da kyau ko kun gane wannan da kyau za a ga an taso sujada musamman a sujada an fa samu wannan musamman an fa samu wannan a sujada wai yana addu'a kun gane ko ko a tahiya liman ya kammala tahiya ya tashi shi bai taso ba ko liman ya kammala tahiya ya sallame shi bai sallame ba ba a buƙatar jinkirtawa tare da liman in liman ya yi sai ka yi da liman ya yi sai ka yi da liman ya yi sai ka yi kuskure ne sosai da sosai ka jinkirta bayan liman wani ba? da eh inna ma tu'ila imamu li yutamma bi fala takhtalifu alayhi yawa ya kawo shi ne mu'allaka isa ba mu cewa ne ya rawaito shi ya kawo ne istishhada cewa yi kawo shi ba ya ne imam malik ibn anas wannan hadisin inna ma ju'ila imamu li yutamma bai kawo shi da isnadi ba kullum da ko ya kawo shi yana kafa hujja da shi tun gane magana ko eh eh shi ka duk abin da kake yi sai liman yayi za ka katsana kan ah, ga karatun ba ka lura da kyau ga fatiya ga fatiya kana aya ta uku ko ta hudu sai liman yayi ka bara ya tafi ruku'i ai za ka ajiye komai ne ka bi shi ku lura da kyau ga fatiya tunda mun yi magana ana karatu a sirrance ba ka kama kai fatiha ba sai liman ya ruku za ka tsaya ne so daga in dai liman ne za ka ya dakatar da kowane nasa tambayar ana ita ce sai ka manta ba ka yi ba ba abin da ya same ka saboda liman قال رحمه الله تعالى وقال أبو هريرة إمام مالك بن أنس yana magana akan wanda yake dagowa kafin liman ya dago ko ya sunfiya kafin liman ya sun ya ce an fa sanya man liman suna liman ne biyu utan ma bi ma haka ana salama ya faɗa sannan sai ya ce kuma abu hurera ya ce allazi ya wa ra'asa huwa ya duk wanda yake dago kansa ya sunkuya zuwa rukui ko zuwa sujada ko ya ɗago daga rukui ko daga sujada ƙabalar imani kafin liman yayi yi inna ma nasu ya yadi shaytan abin sani kawai tsangon kansa abin nan ƙwaƙwalwar kansa tana hannun shaitan shaidan ne ya kirke da kwakwalwar kansa isa kawai zai ga ya dago kafin liman ya dago kawai sai ga ya tafi rukui kafin liman ya tafi ko ya tafi jira kafin liman ya tafi me ya faru shaidan ne ya kirke da kwakwalwarsa in an ce kwakwalwa ne kansa tsangon kansa hago da gani da yake kasa ayyuka ne na shaidan Allah ta'ala ya sauke wa alaikum salam eh eh duk hadisi ne makofi duk na Abu Hurairah ne shi sa Malik ibn Anas ya kawo shi a a farko tukunna sai ya zo istishhadi shi kullum da ke ko sai malamai suke cewa wannan abin da Abu Hurairah ya faɗa abu ne da ijtihadi zai iya shiga cikin sa eh ci a ba mas'ala ce ilmiya da ijtihadi zai iya shiga ciki ba to tunda haka ne Abu Huraira ya ji shi daga manzon Allah sallama sai bai ce manzon Allah ya faɗa ba to da haka cewar shedan ne yake rike da wuri kaza aiki ne na wahayi wahayi ne zai yi bayani kuma Abu Huraira ba a ne wahayi to da haka ya ji ne daga wanda ake ma wahayi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kisa suke cewa marfu'an hukuman a hukuncin sa hadisi ne marfu'i ma'ana hadisi marfu'i shine abin da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ko ya aikata shine ko an aikata a gaban shi shiru shine marfu amma da ce mawqufi shine abin da sahabi yayi kamar wannan Aisha Abu Hurairah ne ya faɗa saboda haka ya zama mawqufi amma kuma marfu'an hukuman a hukunci za a ba shi hukuncin marfu'i ne saboda abin da abu huraira din nan ya faɗa cewar duk wanda yake kaza yake kaza yake kaza kwakwalwarsa na hannun shaidan wannan abu ba abu ne da ijtihadi zai iya shiga cikin sa ba wani kusa alaikum salam eh eh yauwa ya ce bayan liman ya sallame mai hukuncinsa matsala ce mai kyau tambaya ce hassasa ta ilimi ba kome a kansa ba kome a kansa yanzu ba za a ce ya yi rukuni biyu ba ba za a ce ya yi su jera uku ba mun gane ku ba kome a kansa saboda liman ya abin nan shi قال man sallama يفعل من سلم sahiya ركعتين imam malik ibn anas ya ce babu ma ما يفعل babin da zai mana bayanin abin da zai aikata man sallama duk wanda yi sallama min raka'atayn daga raka'o'i biyu sahiyan da mantuwa yayi sallah azhar yana yin raka'a yayi zaman farko sai ya sallame kafin zuwa kafin raka'a ta ta uku ta hudu ma'ana wanda ya sallame a zaman farko kuna jina da kyau ko Azahar, da la'asar da magariba da nisha. sallar asuba ce ta fita nan kenan ko kuna jina da ke ko to mutum ne yi zaman tahiya a raka a farko kawai sai sai abin nan sai ne to yanzu ya zai a matsayin shi na liman ko a matsayin shi na mai sallah shi kadai ina fata kun bayyana ne da kyau ko kuma ya yi skill liman ya da raka raka'a biyu tare da liman sauran shi raka nawa biyu da liman ya sallama shi ma sai ya sallame sai ya ga cewa a ah, ashe sauran shi raka'a biyu almuhim da wanda ya sallame a a biyu kafin ya ciko sauran kuna jira can bai sosai قال حدثني يحيى عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصدق ذو اليدين فقال الناس نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلى ركعتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع قال حدثني يحيى عن مالك يتي يحيى ابن يحيى الليثي يا كرنت دني وانا دغ مالك ابن انس عن ايوب بن ابي تميمه السختياني دغ ايوب دان ابو تميمه السختياني ايوب دان ابو تميمه dan abu tamima mai suna abu tamima suka ce sunan shi kaisan sunan shi kaisan as-sakhtiyani an muhammad ibn sirin daga muhammad ibn sirin muhammad ibn sirin ya rasu shekara ta ɗari da goma ayyub ya rasu shekara ta ɗari da talatin da ɗaya ana bi hurera daga abu hurera abdurrahman ibn sakharin ad-dawsi ya rasu shekara ta hamsin da bakwai bayan hijira anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk waɗannan ah, abu huraira yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in sarafa min sanatayn ya sallame daga raka'a biyu in ya juyo ana cewa in sarafa ya sallame ana cewa in sarafa ya juyo kun da ke ko ma'ana ya sallame ya juyo liman yana juyewa ya fuskanci mamunsa kafin ya sallame ne ko bayan ya sallame bayan ya sallame so da ka wanda ya fasara in sarafa ya sallame ya yi wanda yake in sarafa ya juyo kaga ya nuna ma ya sallame ya juyo an sallama ya sallame daga raka'a biyu fa qala lahu zuliyadain sai wani bawan Allah da ake kiran shi zuliyadain yace malamai sun ta maganganu akan me yasa ake kiran hizbul yadain mai hannaye biyu kuma kowa hannayen shi biyu kun gane magana ta ai kowa hannayen shi biyu da suka ce yana wasu suka ce yana dogayen hannaye ne sai a kiran hizbul yadain sai suka ce a'a yana da makwabci wanda yake hannayen shi gajeru ne shi makwabcin nasa sai shi ake kiran hizbul yadain domin a bambance shi da wancan magana nau kenan magana wasu kuma suka ce a yana da kyauta ne yana da bayarwa amma asalin shi al-khirbaq asalin shi al-khirbaq ibn amr as-sulami da aka yi da sallah da anan su sallame ya sallame daga raka'a biyu sai da ne ya ce amina karatu ne sai da ne ya ce a kasuratu salatu amina sita ya rasulallah ya ma'aikin Allah sallar an dawo da ita raka a biyu ne an rage ta ne ko ko kamanta kun bayanci jumlar da kyau a kasuratu sala an rage sallar ne ta da ya dama shi ake ma wahayi shi ake mawahayi a kasuratu sala an rage sallar ne ta dawo raka a biyu amna sita ko ya rasu lalla kamanta ne ke mana ita raka a biyu tambayar da yake nan amma kuma sai ka zuwa an ce shi ba a tambayar sa kuma wai addini ne kuma a ce ba a tambayar sa sai dai ka shiru ka gane ko ba ka gane ba ka shiru kai ba a tambaya fa kuma ga yas'alunaka wa yas'alunaka ga suna cikin qur'ani suna tambayar ka suna tambayar ka wa ake tambaya an salama to amma kusan da yake kasuwar jahilai ce ba irin hajjar da ba a kasawa so da abdo da ce ba a tambaya domin idan yi ake tambaya na farko da ya ce musu Allah bai sama bai kasa bai kudu bai arewa bai gabas bai yamma kuma ya zo ya ce musu ya ga Allah to yanzu yanzu yauwa kaga dole kan da garke ya ce ba a tambaya yawa mutum ya kasance a gaban malam kamar gaban gawa kamar gawa gaban mai wanke ta kaga sai da a aka juya aka daga jin wannan ya saba mu hankali balle ma a ce nasi shi bile ne yana kan sahun sallah ya ce ya rasulullah an rage sallan ne yanzu ta dawo a biyu ko ya rasulullah ka manta ni faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ma yake allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce asadaka buledai ya ce da sauran mamu abinda su ne ya faɗa haka ne abinda zulaidaini ya faɗa haka ne faƙalan nasu sai su sahabbai suka ce na'am eh haka ne sallar ta cika ba faƙama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma ya Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya miƙe fa sallar raka'a taini sai yo sallar raka'a biyu yi ni waɗansu daban biyun ƙarshe sai ya kawo su sun masallam sannan sa'ana sallama ya sallami kuna jina da kyau sai annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya sallami yanzu ya sallami a raka nawa nan a raka hudu sun matabbara sannan sai ya kabbara yana zaune fasajada misala judihi sai ya sujada kwatankwancin irin jada da yi a sallolin da suka gabata au akwala ko ma sujada da yi ta fi waɗancan tsawo thumma rafa'a sannan sai ya dago daga sujada farko kenan thumma kabbara sannan sai ya kabbara ya tafi sujada ta biyu fasajada sai sujada bayan yayi kabbara isa aka ya tafi da fa'un kun lura da kyau thumma kabbara sannan sai ya kabbara fasajada sai sujada ma'ana sujada ta biyo kabbara kenan misala sujudihi kwatan kwatan sujudarsa ta farko au akwala ko sama da wannan thumma a sannan sai ya taso yayi sujada nawa biyu kabbara nawa eh, kabbara biyar iko eh, kabbara hudu eh ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم إيه أنك إيه ina zuwa ina zuwa ina zuwa summa kabbara summa sallama sai ya sallame daga sallarsa yanzu ya kammala sallar raka hudu yana zaune summa kabbara sannan sai ya kabbara Fasal fasajada misala sujudi a atwal kun ga ya summa rafa'a ya isa ya isa yanzu ya dago da kabbara ko ba kabbara eh, abin da ya sa nake faɗa mana wannan ina daɗa jan hankalinmu naman malami guba ne da shi wallahi duk wanda yake cin naman malami ba za ga yake kyawun ƙarshe ba sai dai in ya tuba naman malamai guba kusan guba ya fi maganin bera guba haka kawai mutum ya ce ai ba su da hujja ai kaza ne ai ba dalili ai kaza ne ai kaza ne ai yi maula kansu suka faɗa yanzu gashi tare muke karanta mun yi sabani kan fahimta shi wannan ya ce sun marafa ya dago ai ba bai yadda za a ya dago bai kabbara ba kullum da rage wani ya ce a tun da dai bai faɗi kabbarar ba Eh, kuma kun ga asir zai yi tasiri kenan yanzu a su sujudu sawi ana tasowa daga da kabara ko ba a tasowa kun bayyaci magana ta da kyau ko shi ya sa kafin ka fitar da matsala hukunci daya sai ka tara hadisan da suke wannan babin gaba ɗayansu yanzu ba mana rafkan rafkanuwa ba ne ba za ka ɗauki hadisi ɗaya a sujjadar rafkanuwa ka fi hujja da shi ba duk hadisan da suke magana kan sujjadar rafkanuwa sai ka tattara su sannan ka fitar da hukunci tsaftatacce kun fahimci magana ta da ke ko amma wani ya ɗauki malinta ne duk ya gama bi ta kan malamai ai kaza ai kaza ai kaza ya ɗauki wannan ne malinta saboda har ma ga yana cewa ga abin da suna ta tabbata ya nuna wanda su suka yi bid'a ne kenan wannan kuskure ne kuskure ne wannan kuskure ne a zahiri nake faɗa mana abin da ya fi wannan zama matsala zan karanta muku shi a hadisin kuma Suma sai ثم كبر سي كبر فسجد مثل a otuwal suma rafa ya yi sallama? a wannan ruwayar akwai sallama kuma ruwayar bukhari da Musulunci, ban banda malik bukhari da Musulunci sun rawaito wannan ba sallama ba ta hiya. to yanzu sai ka ce abin da yake sunna shine in mutum ya yi sujudun rafkan nuwa shi ba zai in zai daga sujada ba kabbara saboda a ruwaya bukhari ba a zo da kabbara ba kuma ba tahiya kuma ba sallama ina son ku lura da kyau saboda akwai waɗanda suka ɗauka malamai fiki su suka haddasa rikici duk su suka kawo waɗannan ba tabbas shi ya ɗauki littafan da ke cikin fikiyu kamar magana jari ce kamar jaridu ne kawai haka mutum ya karanta in ya ga dama ya yarda da labarin in bai ga dama ba kuma ya ce sauki burutsu ne wannan kuskure ne kuskure ne ba wahana ilimi saboda ga kullum ɗalibi ya bi karatu a hankali ya bi karatu a hankali inda bai gane bai ya tambaya na sha faɗa muku kauce ma littafin fikihu da aka yi a nan fa nan gari mai nufa an yi kabbarar ikama fa Allahu wa kwara shara Allah ilaha illallah a nan garin fa a nan gari fa an yi dogo dogo sujada fa kowa ya gani cikin ku mutum zai yi sujada sai ya miki daga baya kuma ya zo ya watsar a nan garin kowannan ku shaida ne akan wannan ba wai bakon abu ba ne to duk wanda zai karatu da karan kansa duk wanda zai naɗa kan shi malami shi nazari yake yi shi bincike yake yi to wannan kaɗan ne daga cikin ramin da zai fada wannan shi ne rami mafi gatarta da zai fada duk wanda ka lura da kyau na faɗa muku mutum ne zai yi phd digirin digirgirin amma ka duba ga malamai nawa ake hada mai da za su supervising din karatunsa tambaya ta da yake yin bincike wanne malami ne yake sa mai ido a binciken da yake yi sai da in ya binciko kuskure wannan malamin zai ce ne a wuri kaza wuri kaza kuskure ne ga yadda yake ga yadda yake kun bayyanci magana ta da kyau za ga higher institution duk haka ake yi takarda paper ɗaya zai gabatar a conference sai in ya gama sai ya yi defense a kansu yanzu dai wannan ruwayar ba tahiya ba sallama kuma ruwayar ce ta bukhari da muslim قال رحمه الله حدثني وحدثني عن مالك عن داود بن الحسين عن ابي سفيان مولى بن ابي احمد انه قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه العصر kun ga ana faɗa mana sallar amma wancan hadisin kun ga amfanin hada ruwayoyin kenan ko fa sallama fi rak'atayn fa qama dhul yadayn fa qala aqsuratu salatu ya rasulullah am nasit fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu zalika lam yakun fa qala قد كان بعض ذلك يا رسول الله فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين فقالوا نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين بعد التسليم وهو جالس kaga a can ba a faɗi cewar ƙa'im ne ko ya yi sujada aka faɗa a hadisin farko shin daga tsaye ne ya je sujadar ko kuwa duk ba a faɗa ba a arwaya ta biyu aka ce ya yi su ne huwa jalis sai dai a arwaya ta biyu kuma ba a yi magana kabbara ba kun fahimci matsalar ko wannan ruwayar ta malamin malik ce dawud ibn husayn dawud ibn husayn wanda ya shekara ta biyar shi dawud ibn husayn innan da muke magana akan shi abu hakim ɗaya daga cikin ƙwararrun malaman hadisi waɗanda suka san rijal na hadisi yake cewa laula an na malik na rawa anhu la turika hadisu yace shi dawud ibn husayn in ba din malik ya rawaito hadisinsa ba da ba wanda zai karɓi hadisinsa shi wannan dawud bin husaini da muke magana shehu malik ɗin malaman hadisi imamai da suka biyo bayan malik da suka san rijal suka san marwaita hadisi suka ce in ba din malik ya ruwaito hadisinsa ba to da ba za a karɓi hadisinsa ba to yanzu abin da zai sa a karɓi hadisinsa shine ne ko ba san dalili kawai malik ya ruwaito hadisin shi kenan ya isa dalili ina fatan kun bayyana haka zurqani ya faɗa a sharhin hadisin a sharhin wannan hadisin da yake yi yake cewa laula ibnu abi hatim ya ce laula anna malik rawa anhu la turika hadith in ba din malik ya rawaito hadisin sa ba to da ba a karba hadisin sa ba to kuma tunda malik ya rawaito sai muslim shi ma ya rawaito hadisin gashi wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi ina fata mun fahimci wannan da kyau saboda haka ɗalibin ilimi ta ka tsantsan yi taka tsantsan akan cin naman malamai naman malamai guba ne shi sosai da sosai kun lura ba kawai malik ya rawaito hadisi kun sha mun sha fara a darussa da suka wuce cewar da yawa malamai suka suna cewa rawa an malik kawai kawai cewar malik ya rawaito hadisin sa ya anyade da shi ko da ba a san dalilin da yasa malik din ya rawaito hadisin ba to yanzu ga mutum daya shine Dawud bin Hussein ibnu abi hatim yake cewa da ba din malik ya rawaito hadisin sa ba to da ba a karba hadisin ba to amma tunda malik ya rawaito hadisin a ci gaba da ruwaya hadisin kawai ana bi sufyan maula bin abi ahmad daga abu sufyan shine wahab dan abu ahmad abu ahmad din shine abdullah annahu qala yace samitu abu hurairah radiyallahu anhu yaqul naji abu hurairah Allah ta'ala ya kara mushi yadda yana cewa صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر ما يكن الله سيرا دا أمين الله سبت أغريشي يا صلى العصر ga حديث فرقو ba faɗi kowace sallah ba ce a hadisi na biyu ya ka faɗa mana sallar la'asar ce fa sallama fi raka'atayn ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sai ya sallame daga raka'a biyu fa qama zul yadaini sai zul yadaini ya miƙe ko sai zul yadaini ya ce eh sai ya miƙe tsaye ɗaya kenan koko sai ya ce domin idan ana taro sai wane ya faɗa sai ce kai ai wane ne ya miƙe ya ce kaza mana wane ne ya karfin hali ya ce kaza kuma bai ci magana ta da ke ko ɗaya kenan ko kuma ya faƙama sai ya miƙe saboda sun ce mutumin karkara ne kullum da ke ko sai ya ce kaza me mutumin karkara a ah, ba a ba kai mutumin kawai ai shi kishi ba kuma ai mutumin karkara ake cewa eh ai ba ya santa shi ba ya santa sai ce a kasuratu salatu ya rasulullah amince ya ma'aikin Allah an rage sallar nisa da waraka a biyu ko ko kamanta ne fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kullu zalika lam yakun sallallahu alaihi wasallam ya ce duk ba wanda ya kasance ba a rage sallar ba kuma ban manta ba sai ya nuna Allah sallama rafkan nuwa kenan domin a sahi man iza zikira la yatazakkar annasi man iza zikira yatazakkar wanda ya manta in ka tuna mishi yana tunawa in dai mutum mantuwa idan ka tuna mai sai man tuna amma duk mutumin da iya rafkan nuwa ko ka tuna mai ba zai tuna ba sai dai kawai yadda da abin da ka faɗa kun bai ci magana ta da kyau yanzu kun gano salama yana da yaƙini cewar sallah ta cika ta cika raka a hudu kun gane magana ta da kyau ko faƙal sai zuleje ne ce kada kana abu zalika ya rasulallah ce ya ma'aikin Allah ko a wanne yana cewa ya rasulallah ya ce a kasuratu salatu ya rasulallah ya ma'aikin Allah sai ce kada kana abu zalika ya rasulallah ya ma'aikin Allah wani abu ne daga cikin biyun nan ya kasance ko dai an rage ko ka manta ɗayan biyun nan ya kasance ya rasulallah ya ma'aikin Allah fa aqbala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nas sai ma'aikin Allah tsira da aminci Allah tabbata gari ya tambayi sauran su harbai fa qala sai ce asadaqa bulyadain bulyadain abin da ya faɗa haka ne fa qalu sai suka ce na'am eh faƙama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ma ake allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya miƙe da kanka fa'atamma ma baƙiya mina sala sai ya ciko sauran sallolin da suka rage sai ya ciko rako'in da suka rage sun masajada sujadatai ne ba da taslim sannan sai ya sujada biyu bayan ya yi sallama wa kowa jalis yana sauni tambaya ta anan ita ce ku lura da kyau masayar ɗan ƙarshe-ƙarshe na littafin akabari kun lura da ke ko da ya ce idan liman ya yi rafkannuwa sai mamu suka ce mai kaza suka ce mai kaza sai ya ce raja an ya ƙinihi sai ya bar ya ƙininsa ya tafi kan abin da mamu suka faɗa raja an ya ƙinihi akwai dalili kawai na matsalar? eh? ga dalilai? a nasarar yana da ya ƙinin nawa yi hudu to am eh yace lam yakun kullu zalika lam yakun ba a rage ba kuma ba a manta ba saboda yanzu yana da yakinin raka hudu ya kasance har aka ce ma har me yake cewa sai ya tambayi wani kai ka ce nassin hadisin ya ɗauko yake yake bayani a kansu kullum da ke ko so da ya kammala da sai ce sai ya gini akan wata raka ya ku sai shi ma liman ya bar ya sa sai ya dauki ya kinin kaga da yake anan salama ya juyo ya magana ya magana suka amsa yanzu duk tambayar ta anan maganganun da suka yi fa kun lura da ke ko isa ne akhadir yake cewa sai idan magana ta zama ta gyaran sallah magana din ta zama ta gyaran sallah saboda haka in magana ta gyaran sallah ce babu tambaya ta anan ita ce da zuliyadeni yake magana wani yayi magana tare da shi saboda haka abin nan wa kullu mahzurin ma ad-darura bi qadri ma tahtajuhu ad-darura tunda dai za a yi magana yanzu wani mutum ɗaya yana yi sai kowa yi shiru sabaninmu sai ga kowa yana sa baki kun ci magana da annabi ya juyo ya tambaye su sai suka ce eh asadaka zuliyadaini abinda ne ya faɗa haka ne faqalu na'am ba shi ta'aliki ba suka ce eh ba sai ya rasulullah ya raka a farko kayi kaza a raka ta wai dan da a samu dama a ta a a'a sai suka ce eh ina fatan mu fahimci abin da kyau a ilmance dan kirka zo ka kafa huta da hadisin ka je kai magana kuma sallar ka ta ɓaci saboda kai magana ba a mahallinta ba kai magana bayan wani yayi damun wanda in fara magana ta farko in dai magana ta yi to ta wadatar ko mai ci magana ta da ce ko da haka kafin ka ce wai ba da dubai ka duba ka ga yanzu gaba da sai ga akan waɗannan kai ka ce wannan shafin na ƙarshe na kafari wannan hadisi ma ko kana yake ta fayyace maka abubuwa da kyau sannan shi wanda yake cewa da kai kai hadisi kaɗai karka fi kihu in ya karanta maka hadisi sai ya ce mai ka fahimta a hadisin haka ne ko ba ka bane ai wannan mai ka fahimta a hadisin shine fikihun ai kaga yanzu shi ba da yayi fikihun a ciki yawa ina karanta mana ne hatsari ne na san hatsarin da ke ciki a soke littafin fikihu a wai hadisi kadai za a yi su sai suka raba tsakanin fikihu da hadisi iskalin da suka sabu kansu kenan a ciki suka raba tsakanin fikihu da hadisi wanda ke inda za ka ɗauki sahih bukhari me kitab ɗin farko kitabul wahyi me kitab na biyu kitabul iman mai kitab na uku daga na sai fara tsahara a kitabul ilm kitab na farko kitabul wahyi kitab na biyu kitabul iman kitab na uku kitabul ilm dan ka san imani ya gini ne akan me wahayi da ilimi sannan sai biyo da magana tsarki da ibada har zuwa duk ba fikihun bane to amma ƙarfi da yaji aka raba cewar fikihu daban malaman fikihu su suka haddasa waɗannan rikici su suka yi kaza su suka yi kaza su suka yi kaza shi ma kuma daga baya sake kawo wani rikicin tun da ya kawo hadisin sai ya ce me kuka fahimta ya ce an fahimci kaza yanzu za mu fahimci kaza na za mu fahimci kaza na ai za mu fi kiwon kaza na za mu fi kiwon kaza kenan muna wannan magana ne domin ka haɗa duka biyun ka haɗa hadisi da fikihu ya fi maka aljama aula mina tarje sannan a hirɗinka da cin naman malamai a hirɗinka da sukan malamai ba sai ka sauki malami sannan za ka zama wani malami ba fatama ma ba kiyami na salati sun masajira su zirte ni ba da tashilin sannan sai su jira guda biyu bayan yin sallama huwa jani yana zuri ba a ce mana ya tahiya ba ba a ce mana ya sallama ba a wannan su jira biyun da i bayan mana su biyu da sahawin kenan qalawa da tani an malikin an ibn shihabin an abi bakar suleiman ibn abi hasma annahu qala balagani anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama raka'a raka'atayn min ihda salatayn nahar الظهر أو الأصر فسلم من اثنتين فقال له ذو الشمالين أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قصرت الصلاة وما نسيت فقال ذو الشمالين قد كان بعض ذلك يا رسول الله فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين فقالوا نعم يا رسول الله فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سلم قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب دغ ابن شهاب محمد ابن مسلم الزهري wanda ya rasu shekara ta 125 ana abi bakar bin suleiman bin hasma bin abi hasma daga abubakar dan suleiman dan abu hasma duk ibn abdulbar yake cewa yana ga cikin manyan tabi'ai amma ba a san sunan shi ba to abubakar fa suka ce abu bakrin ai abu da bakirin alkunya ce yana da suna ko abubakar ba suna abdullahi bane ku hafa ba daga baya zama alam ya zama suna ne gaba da ce balaga balagani bayani ya zo mini anna rasulallah sallallahu alaihi raka amin min ihda na har cewar ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi sallah a ɗaya daga cikin sallolin yini guda biyu da ake da su A zuhuri aw al ko dai a zahar ko la'asar, kullum da kyau ko dai a zahar ko la'asar, bai san kowace ce, amma a hadisi na biyu da muka karanta sai aka kawo sallar la'asar ce fa sallama min ne sai na sallama ya sallame daga raka'a ta biyu fa qala dhushimalain sai wani da aya kiran shi ne sai ya ce a kasuratu salatu ya rasulullah an nasi ya ma'aikin Allah an rage sallar ne ko ka manta fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gari shi yace yace ma kasuratu salatu wa ma nasi ba a rage sallar ba kuma ban manta ba kun ga sahau kenan rafkan nuwa kenan fa qala zushimalain ku lura da kyau a hadisin da muka karanta a wannan hadisin zushimalain saboda haka suka ce dushmalai an ya rasu ne a yakin badar ya rasu a yakin badar ne wannan shi kuwa da ake magana a kan shi duk ma dai da aka yi ya kasance ne wannan kisa ta ne ta kasance ne a ƙarshe-ƙarshe rayuwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam domin abu Hurera ya halarci sallar don yace sallah bina rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama maki Allah ya mana sallah sai zulaidain ya yake kaza shi kuma zulaidain abu huraira ya musulunta ne a shekara ta shida ban hijira kun da kyau badar kuma an yi shi a shekara ta biyu bayan hijira zushi maleni ya rasu ne a yakin badar kun gane magana da kyau na farko dai zule ne ban zushi da daban ɗaya daga maganganun da malamai suka yi zushmalaini ya rasu a yakin bada ɗaya kenan zule da ni wannan kisar kuma ta wannan sahudin ta kasance ne bayan shekara ta shida bayan hijira saboda abu huraira ya halarci sallar kuma ya ce a sallace aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza saboda haka sai duk malamai suka ce da girman ibn shahab az-zuhri shine ai shine mai rawaci wannan hadisin ko daga malik shine malamin malik da girman shi da barin kasa a ilimi da kowa ya sallama mashi malami ya ilimin hadisi kowa ya yadda amma dai wannan hadisin na zushi malami malamai ba su ruwaito shi ba saboda me saboda ya saba ma hadisin da ne saboda me saboda shi zushi malami ya rasu a shekara ta biyu ban hijira sannan sai shi kuma abin da mai yake da suna ibini eh, abin nan ibn shahab sai ya hada sai aka aka yi talfikin hadisin saboda akwai zushi ne akwai kuma zule da ni da mana salama ya ce asadaka zulu ya daini bai ce asadaka zushi ne ba a wannan dai hadisin da muke magana a kan shi bayan hadisin ya zo da zushi ne zushi ne zushi ne faƙala lahu zushi faƙala zushimalain ta an zushima an samu zushimalain a cikin hadithin a da nasu da mai tashi tambaya sai ce a sadaka biliyadaini sai bai ce a sadaka zushimalain ba da za ka ga kenan ana bin mutum ba wai makantar bi ake yi ba kuma za ga duk inda malami ya kai malami ba a rasa samun zuhul kullum in an ce zuhul shine kokulo ta ɗan ɗauke lokaci kaza ɗan ne to kudin ya ɗauke kaɗan haka a allo sai ka zance mu'jiza ta qur'ani kenan mu'jiza ta qur'ani kenan shikenan ba a taba cewar kai ayo a rama da idan baki wuri kubce mai sai ce mu'jiza ta qur'ani kenan mu'jiza ta qur'ani kenan haka zaka ji ana faɗa ina fatan kun fahimci wannan da kyau فقالوا نعم قال يا رسول يا رسول الله فأتم rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma baqiya min as-sala sai rasulullah ya ci ko sauran sallolin thumma sallam sai ya sallame a wannan ruwayar sai ba faɗi yayi kabaliya ba ma ko bai ba yayi ba'diya ko bai ba Kuma ya ci magana da kyau qala wa haddathani amalik an ibn shihab an sa'id bin musayyib wa an abi salamah bin abdurrahman misal zalik wa haddathani an malik an ibn shihab daga ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri an sa'id bin musayyib daga sa'id dan musayyib wannan shekara ta 94 bayan hijira wa an abi salama hadisi yana da ruwaya biyu kenan kuma dai an sake ruwaito hadisin daga abu salama bin abdurrahman abu salama ta dan abdurrahman abdurrahman dan auf misla zalika kwatankwacin wannan hadisin da ya gabata sai na wannan hadisin da ya gabata yana da ruwaya no kenan yana da ruwaya ta ibn shihab az-zuhri kuma yana da riwaya ta abu salama bin abdurrahman qala malik rahimahullah imam malik ibn anas yace kafin mu je qala malik ya kamata mu sake duba hadisin ni mai karantu ta fuskar biyu shin fuska ta farko shin ƙari aka yi a hadisin fuska ta biyu ko ragi aka yi a hadisin mai aka ƙara sallama an ƙara sallama kullum da ke ko an ƙara sallama a raka'a ta biyu ya zama na sallar a mata sallama nau kenan biyu to duk abin da muka karanta nan sallama yi kabaliya ne ko ba'adiyya? ma'ana raka'a sujadan nan biyu yayi su ne bayan sallama sai zama da kenan ashe duk abin da mutum ya samu na ƙari zai yi badiya ne ƙwala maliku rahimahullah kullu sahawin kana nuƙusanan kusanan minas salati fa inna su juda hu ƙabalar sala wa kullu sahawin kana ziyarar tafi sala fa inna su juda hu ba da sala ƙwala maliku rahimahullah tun da maliku ya kaza yace babu ma ya fi alu man sallama min raka'atai ne sahiya hadisai ke kawo ba sai da ya kammala ne ya kawo fahimtarsa sai ce kala malik kullu sahawi duk nuwa da aka yi kana na kusanan ya zama na ragewa aka yi Nina sala ragewa ake a cikin sallah kamar ya a rage a a rage rage rage kamar a ce bai yi zama na biyu ba kamar da ya raka a biyu kawai sai ya wuce zuwa raka ta uku bai zauna ba ba ya rage ba ko kuma da yi zauna kawai sai idin sai ya tashi bai yi tahiya ba kuma shi ba mamu ba kazan mamu ne dai liman ya dauke mai kun ga to duk abin da yake ragi ne a sallah shi qabala salam fa inna sujudahu qabala salam sujudarsa sa za a yi mata za a yi ta ne kafin a yi sallama ita ya kira qabaliya an ce kabaliya ana nufin kafin a yi sallama za a yi ta bayan an kammala tahiya an kammala komai sai sallamewa sai kuma a koma a yi sujada nan alaikum salam wannan eh, eh, hadisi na karfa wannan eh nan shi kabara da eh nan kabara ne na gaba ko na baki na daga buye kabara daga hannunsa ne ko da baki kawai ya kabara a idan aka ce ya yi kabara da baki ne in aka ce wannan rafa'ul yadaini ake kiran shi inda takbira rafa'ul yadaini inda takbira sunan daga hannu kenan amma in da aka ce kabbara ya ce Allahu akbar kullura in da aka ce kabbara ya ce Allahu akbar wa kullu sahawi kowace rafkan nuwa mutum yayi kana ziyadatan fi sala da ta kasance ƙari ne a sallah ku lura da kyau in dai ya ƙari ne ya tsaya lura da kyau in dai ƙari ya yi. fa inna sujudahu ba'da salam to sujadar ba'diya ce wannan gaba ɗayan sujadar ba'diya akan waɗannan biyu ta gino su ne manya-manyan abubuwa in dai ƙari ne ba da salam in dai rage ne ƙabalar salam shi kenan kawai abu na uku shine sai ƙabaliyyar ta kama shi sai ya manta bai yi ba sai da ya sallame ya yi shi kenan sai ya yi ta ba'adiyya ba'adiyya ce ta kama shi kun lura da kyau ko kawai bayan sallama kenan kawai sai yi ta kafin ya sallama to in ya sallama ba sai ya sake ba sahu ana mata sahu ne eh nan na ga wasu suna sake tahiya wasu kuma suna cewa ba za a sake tahiya ba wasu matsala ce imam maliki bana nan yayi mana ya shigo mana da waɗannan hadisan ciki amma kuma ga hicin ya ba da kitab mai zama kanshi kitabun sahawi to Allah ta'ala ya san hikimar da ya sa ta fannin ɗin malik ɗin kenan tunda na ya ce kitabun sala sai ya kawo shi kuma sai ya wahayi da kitabun sahawi to lalla mun je kitabun sahawi mai magana din insha Allah ta'ala wa alaikum salam wa rahmatullahi ah, idan kamar eh. ko ba jiya ba jiya eh. an gaba wannan ya yi tsofa da lokaci ya ja da fata Allah ta'ala ya amfani da mu baki daya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik